Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Madina ɗahiru mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata takwas ga watan Satumba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga madina da kanun labarai kasar spain ta zama kasa ta farko a gabashin nahiyar turai mai adadin masu covid-19 fiye da dubu biyar. jagoran 'yan adawa a venezuela juan guaido ya gayyaci soji da su zo a haɗa kai wajen hana gudanar da zaben 'yan majalisu da za a yi a kasar. a belarus an tsare wata jagora a bangaren adawar kasar a lokacin da ta yi kokarin shiga kasar ukraine doka na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji karin haske kan sanarwar bayan taron kungiyar ecowas da aka yi a niger batun eco da aka yi ya kara haske a kan cewa ba yana jayayya da maganar eco bane da ecowas kashi na farko shine su kwato kansu daga hannun faransa za a ji cece kucen da ake ci gaba da yi kan gina jami'ar sufuri da 'yan china ke yi a daura wannan abu an yi shi ne bisa san zuciya ai muna da makarantar da ake koyar da aikin sihiri wato institute of transport technology da take zaria me yasa ba za a inganta ta ba da aka bude a daura chinese da aka ce za su bude wannan jami'a a kyauta za su yi daga ghana za a ji cewa jam'iyyar adawa ta ndc ta sake kaddamar da manufofinta ko manifesto tare da zargin rashin cika alkawari a bangaren npp mai mulki wadda ita kuma ta ce a manifesto 2016 sun iya sun cika alkawarinsu da suka yi wa al'umma. Kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Spain ta zama ƙasa ta farko a gabashin nahiyar Turai mai adadin masu COVID-19 fiye da 500. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da adadin masu ɗauke da cutar a duk faɗin duniya ya kasan kai miliyan 27.3 tare da waɗanda suka mutu 893. Alƙaluma daga ma'aikatar lafiyar Spain dai sun nuna cewa a yau talata adadin masu cutar a kasar ya kai mutum biyar yayin da kusan dubu suka mutu faransa kuwa na da akalla mutum dubu da sittin da suka kamu da cutar yayin da akalla dubu suka mutu kana birtaniya na da akalla mutum dubu tare da mutum dubu arba'in waɗanda suka rasa rayukansu a cewar jami'ar wato alkalman jami'ar john hopkins a daidai lokacin da annobar covid-19 ta fi kamari wato a watan maris ɗin da ya gabata lokacin da a kullum fiye da mutum 800 ke mutuwa a ƙasar ta spain ƙasar ta kakaba matakan kulle waɗanda suka fi na ƙasashen duniya da dama tsauri jami'an ƙasar belarus sun ce a yau talata an tsare maria kolesnikova wata jagora a bangaren adawar kasar a lokacin da ta yi kokarin shiga kasar ukraine jami'an sun ce kolesnikova na tafiya ne tare da wasu mambobin bangaren an adawa su biyu a lokacin da lamarin ya faru waɗanda su dai suka yi nasarar shiga ukraine ba a bayyana yadda tawagar tasu ta kai iyakar kasar ba mataimakin ministan harkokin cikin gida na ukraine anton garashenko ya bayyana a shafinsa na facebook cewa abin da ya faru a yau ba da son rai ba ne illa kawai abin da ya kira kura ta karfi da yaji wannan lamarin da ya janyo kiraye-kiraye daga kasar jamus da birtaniya inda suka umarci shugaba alexander lukashenko da ya bayyana inda kolesnikova take bayan da wasu maza waɗanda ba a san ko su waye ba sanye da takunkumi a fuskokinsu suka yi awon gaba da ita jaridar new york times ta bayyana cewa gwamnatin shugaban amurka donald trump na kokarin kakaba takunkumi kan dukkanin abubuwan da aka sarrafa da audugar yankin xinjiang na kasar china a daidai lokacin da ake samun rahotanni masu zargin cewa ana tilasta wa mutane yin ayyukan da suka keta haƙƙin ɗan adam a yankin xinjiang na china jaridar ta ce mutum uku waɗanda suke da masaniya kan lamarin ne suka bayyana hakan kuma za a fara aiwatar da wannan takunkumin ne a yau dama dai a baya an sha samun rahotanni masu nuna yadda mutane a Xinjiang musamman ma al'ummar musulmin Uyghur ke fuskantar musgunawa da kuma yadda ake sa su ayyukan da basu dace ba. An jima kaɗan Madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. inda kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ta kammala taronta tare da daukar matsayi kan wasu batutuwa silbarma gare ka taron wanda shine irinsa na hamsin da bakwai a tarihin kungiyar sidiyawo ya fara ne da warware wani kullum da ke tattare da kudurin fitar da takardar kudaden bai daya wato eco bayan da a watannin baya aka jiyo shugaban cote d'ivoire alasan watara yana alakanta wannan yunkuri da kungiyar iomowa ta kasashen yammacin afirka nan faransa sunana ambassador zubairu dada minister of state foreign affairs na nigeria batun eco da aka yi ya kara haske a kan cewa ba yana jayayya da maganar eco bane da, da ecowas kashi na farko shine su kwato kansu daga hannun faransa ya gwargwado faransa za ta janye ka bar musu rabi rabi kuma a sa a bankin faransa sannan kuma za su janye ɗaya eh, directors ɗinsu a cikin harkan bankinsu na yoyonwa maganan eko ɗaya ake yi ba guda biyu ba ba wani eko na yoyonwa daban babu na ecowas daban duk maganan eko guda ɗaya ake yi a wannan jawabi da ya kowa ya gamsu A kan maganar yaƙi da ta'addanci najeriya ta ɗauki alkawalin bayar da gudunmuwar kuɗaɗe yayin da a ɗaya ɓangare shugaba muhammadu buhari ya gabatar da rahoton aikin da aka ɗora masa alhakin jagoranci a kan maganar yaƙi da cutar corona a wannan yanki kasan shugaban ƙasar mu shi aka baiwa champion na na yaƙi da covid kuma ya ba da rahoton shi ya iya nuna wa 'yan wanshi irin kokarin da aka yi da irin gudunmawar da najeriya ta bada daga wurin eh, raba eh, magunguna da hatsi da sauransu da aka yi duk kasashen nan guda goma sha biyar sai kuma batun yaƙi da ta'addanci wanda an yadda za a haɗa hannu eh, a bada da gudunmawa ta yadda za mu taru ga baki ɗaya mu yaƙi wannan ta'addanci a wannan kasa ta jiha ta mu gabaki daya in ka tuna da can yiwuwar ta ba da gudunmawa da suka ce amma sai aka yi kuskure ba a baiwa ba sa kudin a lalitan ecowas ba amma wannan karin najeriya ta ce ita ta amince za ta ba da gudunmawa amma za ta baiwa ecowas ne ba members na yawon kamar yadda suka yi wancan karan ba sanarwar karshen wannan taro ta ci gaba da cewa ƙungiyar ecowas ta ɗibar wa sojojin ƙasar mali makonni biyu domin kafa gwamnatin riƙon ƙwarya wacce ya zama dole shugabanta da firaministanta su kasance fararen kula waɗanda ya zama wajibi a gare su su shirya zaɓe kafin nan da shekara guda ambasada alatumu gaskiya shine jakadan niger a Najeriya. Waɗannan soji, bunda ake so da su su amince da lokacin da za a sake zaɓe, kada wucin gadin su ya wuce wata sha biyu. don in aka saba da iko wuya saki gare shi suna cikin takunkumi suna cikin matsaloli da dama an sa su sanar ware ya za su. taron wanda ya sami halartar shugabannin kasashe tara daga cikin sha biyar na wannan yanki ya gudana a daidai lokacin da shugaban rikon sai da yawo isu muhammadu na niger ke kammala wa'adin shugabancin shekara guda sabili kenan aka zaɓi takwaransa na ghana nana akufo ado ya maye gurbinsa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger. A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen hausan muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Madina da ci gaban labaran duniya. jagoran 'yan adawa a venezuela juan guaido yana umartar shugabannin soji na kasar da su goyi bayan kauracewa zaben 'yan majalisu mai zuwa a ranar 6 ga watan disamba a wani jawabinsa da ya wallafa a shafinsa na twitter gwaido ya ce yana matukar alfahari da kowane bangare na kasar shi ya sa yake gayyatar soji da su zo a haɗa kai wajen hana gudanar da wannan zaɓe ya ce tawagarsa za ta zauna da duk waɗanda suke da yakinin goyon bayansa wajen aiwatar da wannan lamarin. tun lokacin da guaido ya ayyana kansa a matsayin shugaban riko wato rikon kwarya a shekarar da ta gabata bayan da ya zargi maduro da tafka magudi a zaben shekarar 2018 guaido dai ya kasa samun goyon baya a venezuela wanda zai janyo hamɓarar da maduro kasuwannin hannayen jarin asiya sun tashi a yau talata yayin da masu zuba hannun jari suka yi ta jiran su ga sakamako bayan tafiya hutun ranar ma'aikata ta labor day na amurka a jiya kasuwar nikkei ta tokyo ta tashi da digo takwas cikin dari yayin da snp ta birnin sydney ta tashi da kashi ɗaya cikin dari ita kuma composite ta birnin shanghai da cospin ta birnin seoul sun tashi da kashi digo bakwai cikin dari a hada-hadar kayan sayarwa kuwa an sayar da gwal a kan dala 1,937 na ma'aunin ounce wato ya yi sama da digo daya cikin ɗari an sayar da ɗanyen man amurka a kan dala 38 kowace ganga guda wato ya yi ƙasa da kashi biyu da digo uku cikin ɗari. jami'ai a kudancin jihar california da ke amurka sun tantance mutanen da aka ga gawarwakinsu a cikin wata rijiya a arewacin mexico da cewa wasu amurkawa biyu ne 'yan yawon ido wato wasu amurkawa ne 'yan yawon ido biyu ian hishoff da kathy harvey a cikin wata sanarwa ofishin mai shigar da kara ta california ya ce tun cikin makon da ya gabata ake neman su rahotanni sun ce dukkaninsu biyu 'yan san diego ne an gano su ne a lokacin da masu bincike suka ga alamun gawarwakin mutane can cikin wata rijiya a birnin insanada har yanzu hukumomi basu bayyana komai kan yadda mutanen suka mutu ba a gaida madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu za mu sake nufar najeriya inda ake ci gaba da takaddama kan jami'ar sufuri da chinawa ke ginawa a daura daga abuja ga madina dauda da cikakken rahoton adadu a fannin ilimi sun nuna cewa ginin irin wannan jami'a da za ta koya wa matasa yadda za su sarrafa abubuwan hawa musamman ma jiragen ƙasa abu ne mai alfanu a ƙasa kuma zai ba matasanmu damar dogaro da kansu. duk da cewa ana cikin wani yanayi na raguwar tattalin arziki a sakamakon bullar cutar coronavirus. Farfesa Sani Sambo na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria yana cikin masu irin wannan tunanin. Na farko dai kamar da na sani jami'an yara suka karatu za su sami ilimi akan sufuri ta sama ta ƙasa ta ruwa da sauransu. To kin ga wannan na ɗaya ma ya taimaka wajen samun aikin yi. Za a rage zaman banza, za a samu direbobi na ruwa na motoci na jiragen ƙasa na jiragen sama shi ma aiki ne yara za su karatu da sauransu ko bin bunƙasa to kin ga ai alhamdulillah to sai dai ga ɗaya cikin dattawan arewa dr usman bugaje yana ganin gina jami'ar tana da kyau amma dai gina ta a daura bai dace ba abin da kadai nake ganin hanzari ba gudu ba shine ba a daɗe ba aka ce za a yi babbar makaranta ta koyon sana'a da ake ce polytechnic a daura a ce kuma ga wata jami'a za a sake kai ta wuri daya ni ina ga idan gaskiya ake so babu adalci a ciki ina gudun kada wannan ya zama wani fadanci ne da bambadanci domin in ka ce za ka tara dukkan abu wuri daya saboda kawai shugaban kasa ya fito daga wurin to ba kai ma sauran kasashen adalci ba shi kuwa rashin adalci ko yaya yake tasirinsa bai da kyau domin irin wannan bambadancin zai iya kashe jami'ar ma domin daga nan za a ce to wanda za a ɗauko ɗin ma sai wanda shugaban ƙasa yake so ba wai wanda ya cancanta ba to daga nan an riga an kashe jami'ar da aka gina da maƙudan kuɗaɗe saboda idan aka ci gaba da bambadancin to bayan za a yi jami'ar ta taka rawar da ake so ta taka. Amma ga jami'i a fannin ilimi bai ɗaya Hassan Saddauna Hammayo yana ganin gina wannan jami'a yunkuri ne da ya dace kuma an yi shi ne a kan kari. A gani na yin wannan jami'ar a wannan lokaci a shi ne mafi ala wanda ma tunani na ya kamata a ce muna da irin wannan jami'ar kafin zuwa yau ba don kome ba mu a yankunan mu na arewa mun fi kowa irin sana'o'i da ya danga jibanci sufuri da makamantansu ko da ake faɗin cewar akwai rashin kuɗi ko makamantan wannan a daidai wannan lokaci wannan ba ƙarya ba ne ko ma menene dai burin maje haji sallah. To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar ya yi tsokaci yana cewa. Wannan abu an yi shi ne bisa san zuciya. Maimakon buɗe wata jami'a a daura ai muna da makarantar da ake koyar da aikin sihiri wato Institute of Transport Technology da take zaria me yasa ba za a inganta ta ba a ɗaukaka ta duk abin da ya kamata a zuba mata a sa a wurin da aka buɗe a daura Chinese da aka ce za su buɗe wannan jami'a da kansu za su yi yi a kyauta za su yi an dai sake jefa mu cikin la'i da mu da jikokinmu da 'ya'yanmu mun shiga kangin bauta bashi da shauransu wanda babu ranar da za a fita an yi shi ne kawai bisa son zuciya saboda waɗansu munafukai da son zuciyarsu da suke tattare da shi shugaban ƙasa suna son su faranta masa ko su kyautata masa kuma shi da muka san shi a sanin da muka masa inda a da ne ai kamata ya ce shi bai da yi wannan jami'a a daura ba wannan jami'a da kamfanin CCECC e ta ƙasar China ke ginawa ba a kyauta za ta laƙume kuɗi har dalar Amurka miliyan hamsin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, yanzu kuma bari mu ƙetara Ghana, inda ake ja injar siyasa tsakanin babbar jam'iyyar adawa ta NDC da kuma mai ci ta NPP, Ridwan Abbas gare ka. Jagoran babban jam'iyyar adawa NDC a babban zaben shekara ta 2020 ya nuna cewar ya zama wajibi a ceto kasar daga hali da take ciki wadda ke nutsar da ita yadda za a sake shirya tattalin arzikinta ya sake yin sha'awa sha'anin cinikayyan Ghana na bukatar wani sabon yanayi na zantar da aminci lokaci na cikin gibi da ke akwai cikin al'ummanmu lokaci na samar da babban dama wadda ya ce lalle yana cikin kundin na jama'a wadda zai kara wa al'umma samun cikan burkansu. And for businesses that employ 20 or more medium-sized businesses. A kan haka harkokin kasuwanci da ya ɗauki ma'aikata da ya kamata daga 20 zuwa sama wato matsakaitan kamfanoni kenan za a yi musu rangwamen haraji na tsawon shekaru biyu yadda za su iya kafa haraka sosai su faɗaɗa harkokinsu su ɗauki ƙarin mutane aiki. Za mu sake nazarin dokar shige da fice na ƙasar na shekaru shekara ta 2020 doka mai lamba 1014 don shafe dokar da ke hana shigowa da wasu motoci cikin kasar. This to allow Yan Mahama ya ce wannan shine zai ceto masana'antar aikin mutane da mutanenmu da ke a Swami Magazine, Kakumfi Abosokai da sauransu za su ci gaba da yin aiki da zai samar musu rayuwa mai inganci. na opuku ajiman mataimakiyar dan takarar na ndc a cikin jawabinta ta nuna cewar za su yi duk abin da sun ka iya yi don ceto ghana da ɗiyan ghana we must conduct and we will conduct a thorough study of our public health and clinical response to covid-19 za mu duba yadda aka gudanar da harkokin kula da yaduwar annobar covid-19 za mu yi nazarin duk taimako da aka bayar dangane da yaƙi da cutar tare da yin kwakwarar bincike na irin kuɗaɗe da an ka kashe cikin lokaci na annobar. don tabbatar da gaskiya da aminci. To amma kuwa shi Muhammad Kamil ɗayan communicators jam'iyyar NPP ne a ganin sa wai jiya me aka yi balle yau duk abubuwan da John Muhammad ki faɗi ba zai iya cikawa ba. A manifesto 2016 sun iya sun cika alkawarinsu da suka yi wa al'umma. Kowa ya gan dai abin da NPP muka yi a cikin kasar. Ko yaya suka mai da mutanen Ghana ne ku ce kun kansil harajin shigowa da motoci. za ku rage harajin VAT waɗanda alkawari ne wanda practically ba su iya cikawa. In ba John Mahama ba, kada. da kowa ke kuka da su da irin barna da suka yi a fuskan sace-sace suna jawo yawan hadari ga haraka ne John muhammad ya ce zai halatta ya confuse Ridwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Redwan, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. haka. barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun ji ta bakin masu saya da sayar da kayan abinci a jihar Sokoto kan dalilan da ya sa kayan abinci suka yi tsada A cikin shirin namu na wannan makon za mu ji ta bakin kwamishinan noma na jihar Sokoto Muhammadu Arzika Turaita inda ya yi karin bayani dangane da korafe-korafen da manoman jihar suka yi kan matsalolin da suke damun su Muhammad Nasir Gareka. A hali yanzu ina tare da kwamishinan ayyukan gona da albarkatun ƙasa na jihar Sokoto Alhaji Muhammadu turai turaita. wanda za mu maganta dangane da wasu korafe-korafe da manoma sun kai wanda yasa suke ganin farashin abinci ba zai sauka ba duk da yake ana dab da shiga kaka abinci yalaɓai da farko bari mu soma da abin da ya shafi samar da takin zamani da gwamnati ke yi ga manoma to sai mu ƙara godiya ga allah don komi ka gani ka bar ma allah allah zai ma maganin wannan damin da ta zo da farko mun damu kwarai da gaske kuma har yanzu muna cikin damuwa a yadda aka zo aka rasa taki najeriya can inda aka fito gwamnati tana importing na taki tana ɗauko taki daga waje tana kawo cikin najeriya ana saisuwa mutane na amfana takin tun da farkon damina don gwamnoni sukan so takin su aji da lokacin ba da takin ya sai su bada to sai aka hito da wani abu tun da an rage bododi aka ce gwamnatin tarayya za ta ba da taki iyaka za a ba 'yan kwangila na taki kayan aiki su je su buga taki a sai su da arha daga baya abubuwan su kirkici takin gai da ake bukata shi a jihohi ko alama bai samu ba ba wai jihar sokoto ba duk najeriya saboda mi saboda an saba zuwa so ga yana available ko ina ka shirya dan kwangila ya kama ko mota na kake bukata amma bana an ka ce ba haka za a yi ba an rufe boda ba a shigowa da komi a taki ma nan najeriya za a yi shi to takin da ake najeriya wanda an ce gwamnatin tarayya wato presidential fertilizer din da aka yi cewa gwamnatin tarayya ta kasa ba da wannan isasshen taki don mi don yan kwangila suna ganin wa gani ga inda suke samun riba da yawa sai sai ma gwamnatin tarayya taki da arha suna ganin hasara ce gare su wallahi mun sa kuɗi sai da na kamar ina yi sannan an kawar samun taki shigo yanzu haka ana kan kawowa gaskiya mun samu matsala game da harkar taki amma alhamdulillah anan mataki na jiha gwamna ya ce duk yadda za a yi a samu taki sai a samu ba don komi ba don a samu wanda an yi da aikin damina sannan na aikin rani shi ma ya zama gashi cikin sto da lokaci ya ba za a samu irin wannan matsala ba so yanzu haka mu kawo taki sabon abu ne gare yana na kawa sannan kuma in allah ya so za a raba shi wanda an kawo ba da ya ba abinda muke so cikin satin nan mai zuwa mu raba taki ƙananan hukumar wanda ba su kai ga su ba kila za su amfani ga dawa da sauran abubuwan amfanin gona amma in sha Allah noma rani already gwamna ya ce tabbas sai an tabbatar da cewa taki na aji kamin a fara aikin noman rani wannan alhamdulillahi ya ba ta ɗinka kwarai da gaske na za a yi wannan so muna kira ga manoma su yi hankuri da yake na ce kamar da ce komai allah ya gyara ya gyaru kaga babu taki ba a sa wani taki iyaka takin gargajiya da sauransu amma ka dibi yadda gonakin mutane suke in ji allah ga gero na ya kyau kamar lokacin ma da aka sa takin ya kyau bana alhamdulillah sai dai mutane sun yi so su an ba su da takin ko ga haki. sai batu na biyu da manoma suka yi shine tsuntsaye da suka so haddabar su da yake amfanin gona ya ta sama yi a wasu wurare yayin da wasu wurare an fara girbi amma sai ga barazana tsuntsu ta zo tana ɓanata abin da aka samu wanda hakan zai kara taimakawa wajen rashin rage farashin kayayyakin amfanin gona. wannan tsuntsayen da ke eh, sun kasu biyu akwai masu dan baki wato kuila bears wanda su daga nijar suke hitowa akwai wanda namu na gida wato buwa ita nan take ta gida ce ba ta da wata illa kwarai amma wancan shine mai tiya millions in an ka zo ya sauka gonarka hawa daya ya kare da gona so da allah ah, gwamnatin tare mun rubuta mun aika musu yin sati uku su kuce. Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin kwamishinan noma na jihar Sokoto Muhammad Arzika Tureta da kuma wakilin Muhammad Nasir sai juli ladas Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi kuma bari mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. saƙonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauranin Moda a Zamfara, inda ya ce bai kamata hukumomi a Najeriya su ɗauki barazanar da hukumar kwastam ta bankaɗo ba na yiwuwar 'yan ƙungiyar Boko Haram su kai hare-hare a babban birnin tarayyar Abuja akwai buƙatar ɗaukar ƙwaƙwaran matakai don daƙile kowace irin barazana daga 'yan ta'adda a shalkwatar mulkin Najeriya. To sai saƙo na gaba wanda haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u da Nari a jihar Jigawa. Su ko suka ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin jihar mu ta Jigawa da hukumar ba da agajin gaggawa ta nema da su taimakawa al'ummar da iftila'in ambaliyar ruwa ta afkawa a karamar hukumar mu ta malam madori da ke jihar jigawa daga ƙarshe muke addu'ar allah ya maida musu da alheri Shiku Aliko Auta kafinta yalwan gindin akwatin barikin ladi jihar Plateau cewa ya yi salam VOA Hausa juyin mulki da sojoji suka yi a ya kamata ya sama darasi wa shugabanninmu na Afirka baki daya. mun kuma sake samun sakon haɗin gwiwa daga usai na alhaji umar fareba da ume garba na kwallo da amina adam gashuwa suka ce fatan alheri voa hausa muna kira ga shugaban kasar belarus alexander lukashenko da ya jefar da kwallon mangoro wuta da kuda domin zanga-zanga ba alheri bane a ƙasa sakonmu na ƙarshe kuma mun samu ne daga sani muhammad cindo daga bauchi shi kuma cewa ya yi salam voa hausa Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da ya addabe mu a ƙasar mu Najeriya ta ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. To ma dalla mun kuma gode ku ci gaba da aiki kuma da sakonni. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. ta zama ƙasa ta farko a gabashin nahiyar turai mai adadin masu covid-19 fiye da 500 hakan na zuwa ne a daidai lokacin da adadin masu ɗauke da cutar a duk faɗin duniya ya kasan kai miliyan 27.3 tare da waɗanda suka mutu 893 alkaluma daga ma'aikatar lafiyar spain dai sun nuna cewa a yau talata adadin masu cutar a kasar ya kai mutum dubu biyar da ashirin da biyar yayin da kusan dubu talatin suka mutu faransa kuwa na da akalla mutum dubu uku da sittin da bakwai da suka kamu da cutar yayin da akalla dubu talatin suka mutu kana birtaniya na da akalla mutum dubu uku da hamsin da biyu tare da mutum dubu arba'in da daya. waɗanda suka rasa rayukansu a cewar jami'ar wato alkalmin jami'ar john hopkins To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Madina Ɗahir Mai Shanu wadda ta taya na gabatar da shirin. da Daniel Brown wanda ya haɗa mana shirin da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kaɗa Masigar ke muku fatan alheri. Wasalam.